sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a da safin nan wallahi na tashi da murna sosai saboda na tashi na riske wani bidiyo na malam musa yusuf asadu sunna kan uh, ah, maganan iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam janabi na a ah, kan magana na iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam musa yusuf asadu sunna ya tattauna da safen nan gaskiya ya burge ni jama'a zan so ku ji sannan ku ji maganan da nema zan yi akwai wata matsala wacce take babba ba nan ba ne yanzu lokacin buɗata maganar cewa iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifinsa da mahaifiyarsa cewa 'yan wuta ne wal’iyazu billahi matsala ce da bana ba kowane ɗalibi shawara ya kuka mata matsala ce da take da faɗin gaske amma shawarar da nake bara akwai al a tafsiru al-ahadisul warida wanda na taɓa faɗa wa wannan littafin ina ganin ya ɗauki sama da shafi kusan ɗari uku yana tattauna matsalan a cikin wannan littafin nashi kamar yadda na sha faɗa wasu ɗalibai na ce akwai nusus ɗin da ba a yi musu fassara dare ta kai tsaye dole sai ka yi la'akari da wasu ƙara'in nan da can kafin nassin ya fassara maka idan ka ce za ka yi la'akari da hadisin kawai inna abi kai masa fassara ta kai tsaye ba za ka yi la'akari da wasu nasoshi ba to ran da dan shi a kai ma ya rida ka da inna fi ashabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbai na akwai munafikai guda goma sha biyu kai ma baka da yadda zaka yi da shi wallahi yadda kaga na fi ashabi ba zai fassar ba yana buƙatar bayani sai an yi la'akari da wasu nassoshi to wannan nassin ma dole sai an yi la'akari da wani alamatu shinqiki cikin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani karkashin wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula sai da ya ɗauki kusan shafi goma sha ɗaya na tattauna matsalar nan saboda yadda take da girma so wanda suka bibiye mu sun san mun yi lacca akan wannan kuma sun san ra'ayinmu kuma mun faɗa Yawwa saboda haka mun ci ana la'akari da abu guda biyu na farko nasi ya tabbata sannan na biyu alistidlalu ba daga nan ba ne ina ganin ko daga wannan ne an gane alistililalu alistililalu kafa hujja to wajen dilala din inda nassi na haka yake nuna ko ba haka yake nunawa ba to nan ne inda wato ishkalin yake saboda haka ya ba da amsa ta fuskoki kuma abun mamaki ga ɗalibin da ya faɗa da bincike akan matsalar ya san mafi yawancin salaf ɗin da muka ce muna koyi da su abinda suka ce iyayen annabi imtihani za a yi musu gobe alkiyama jarrabawa domin akwai fa magana cewa ƙananan yara idan sun mutu ba galibin mu mun yi jazaman bai yanke cewa tunda ba su ɗauki laifin kowa ba 'yan aljanna ne to akwai hadisan da suka zo musamman ƙananan yaran da ba na musulmi ba ya matsayin su yake gobe alkiyama akwai hadisai ne cewa imtihani za a yi musu gobe alkiyama ta yadda Allah zai kawo aljanna da wuta a aji za a ce musu su shiga wutar wasu kai tsaye za su dumfara su je su ce za su shiga wasu kuma za a ce su tafi wutar ce ba za su je ba da wannan Allah zai hukuncin cewa to wannan dalili ne ko da sun girma a duniya tun an ce su ba Allah ba za su ba yana fata an fahimta to wannan shine mafi yawancin tafi fahimtar magabata na dan faɗakar da 'yan uwa ne musamman a ɗalibai musamman in ba lalura ba ce ta kama ka sai ka tattauna matsalar to ka ja bakin ka kan shiru a kanta na faɗa ma ƴan uwa ce shekara 23 da ƙur'ani yana sauka babu wata aya cikin ƙur'ani da Allah ya magana akan iyayen ma'aiki ko yabo ko suka in kuma akwai aya ka kawo muna so a kawo kai ka fi san alsanin Allah abin da ya kamata ne menene hikiman Allah da ya sa shekara 23 da ƙur'ani yana sauka Allah maɗaukakin sarki bai magana a kan iyayen ma'aiki ba bai yi yabo ba bai yi suka a kansa ba mai dalili saboda tana daga cikin masail ɗin da ba a so al'umma ta shagaltu da su shi sa Allah bai magana ba to abin da Allah maɗaukakin sarki shekara 23 ƙur'ani yana sauka yanzu baban annabi Ibrahim da Allah ke so a ɗauki darasi ayoyi nawa Allah ya sauka yana maimaitawa idh qala ibrahim li abihi akwai ayoyin ko babu to wasu ma na qur'anin ma da Allah ya faɗa ma akan baban annabi ibrahim ma ba su yadda ba ballantana ka zo kana rigima akan nawa na hadisi ƙur'anin ma kai tsaye da Allah ya faɗa sama da guri tare yana maimaitawa ilƙada ibrahim li abihi ilƙad ba su yadda ba balantana na zo kan wannan rigin sau da haka ya ba da amsoshi ta fuskoki da dama daga ciki cewa annabi ya je kabarin mahaifiyarsa hadisin yana cikin musulun ya nemi ya neman mata gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai ba shi dama ba ya ce wannan ba wani abu da ke nuna cewa sarihan mamar annabi wal iyadu billahi yar wuta ce ko ba musulma ba ce ya ce hikiman Allah na hana annabi cewa kada yi ya ce saboda akwai ahalin fatara idan annabi ita ma tun da ta mutu a wannan yanayin ne ya buɗe kofa na neman mata gafaran Allah to daga nan an buɗe ƙofar da duk wanda ya mutu cikin halin fatara shi ma za a dawo neman masa gafaran wa sai Allah madaukakin sarki ya hana annabi ya ce kada yi sannan abu na biyu cewa ya yi kuka rahmatan laha ba wai saboda jin tausaya mata ana mata kuwa a'a sai dan akwai wani abu da yake so ya sani na gaibu a lokacin dangane da matsayinta shi kuma Allah ya rufe ma annabi ya ki barin shi ya sani shi yasa wannan abin ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuka lallai ina ba mutane shawara su ba a hankali akan wannan matsalar yadda wasu ke fitowa su tattauna ta gatse gatse tsakani da Allah akwai rashin ladabi da rashin kyautawa a janibin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da zamu faɗa to ba Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, na yi magana shekaran jiya da Malam Alkali kan Facebook nan na zo na yi magana na cike cewa ba don faɗiwansa cewa iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce za su shiga wuta uban shi ma zai shiga wuta ya sa ‘yan muka muke ta murna muka yadda da haka ba a'a inna ma inda ya fito Yayi wannan magana muke ganin a an fara samun dace duka gaba ɗaya kowa yake munna haka to ga malamin izala shi kuma shi kuma malamin izala ne kaman kan da kake malamin izala malam Musa Yusuf Asad Sunna ya sha faɗa kaga wannan magana inda na ɗauko wanda muka yi da shi ne daban to amma kaga wannan wurinsa ya yi ma shi kaɗai kaman kan da na ce shekara da shekarun baya ni da shi mun zauna muka yi program sosai akan haka kan iyayen nabi sallallahu alaihi wasallam sam ɗan aljanna ne ba ɗan wuta ba ne to gashi yanzu ya sake maimaitawa a wurinsa wannan magana ma mutum ka fito ka zo kana magana wallahi babu ladabi ciki babu babu ladabi babu kyautata saboda mallum ma ku nawa kuka faɗi haka mallumma kuno kuka faɗi haka saboda dalili na da nake cewa babu ladabi babu ladabi cikin ma mutum ma zo tsaya wai na maganan ma iyayen nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ni dai ga ni dai ina gani zai iya kai mutum kamar misali ku ce wai a'a yaya good wannan example zai fi ga shak abul fatih ya zo shak abul fatih sana tijani ya zo magana kan salatul fati kun ce a me yasa ga abin da ya fito bakin annabi sallallahu alaihi wasallam an bari an je an kama abin da ya fito bakin shehu to misali in dai da gaske kuke to ga abin da kuma ya fito bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kun bari shi ma saboda ku kuke cewa a ai ga dan eh, Abu Jahal ya zo wurin eh, ya zo ya musulunta ko akan musulunci shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka a zage duk da fa ka duba Abu Jahal kowa ya san kafuri ne Annabi ya san kafuri ne Qur'ani komai ya shaida kafuri ne amma shi Annabi ya hana ka a zage ma'aifinsa a gabansa ka a zage Abu la saboda aiwa shi Ikrama ko sunan shi kenan ko jama'a inda malluma na manta Ikrama eh, kamar Ikrama kenan ko sunan shi kenan Annabi ya hana ka yi saboda ka ya dame shi Annabi ya hana malluma ku n'o ku fada Annabi ya hana ka a zage shi ka zage shi ka a zage baban shi a masa kara to yanzu me zai hana magana kuma bakin annabi sallallahu alaihi wasallam me zai hana kuma yanzu yanzu za hana a'a a yi wa annabi kara a daina fitowa gatse gatsi ana irin wannan magana a daina to gashi nan bakin malam Musa Yusuf da Sunna ya kare wai Qur'ani tun farkonsa har ƙarshe babu inda babu inda Allah ya zargi iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ba Qur'ani kan kansa aka ce wa babu inda Allah ya zarge su kuma babu inda kuma Allah ya yabe su wa babu inda Allah ya zarge su Allah bai magana su Allah bai magana su ba yau ba ba ba ma ba ma yana ba ma nabi ba baban wani kana gani ya zo ya karbi musulunci ya musulunta cikin zamanin mun nan wallahi mahaifinsa ko da mashayin giya ne ka saya kai tsaye kana zagin mahaifinsa na ransi da Allah ba za ku kwashe lafiya ba ba za ku taba kwashe eh, eh, ba za ku taba gamawa lafiya da shi ba amma musulmi ne ya fito tsagaga ya zo yana maganar yanar sallallahu alaihi wasallam wani man ka tambaye shi ah wallahi kai jahili ne kai baka sani ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya wani wawa kenan wai na <laughs> wai wai ya mini audio wai na wai na eh ko yana magana ce kai wannan ai ba ka ma reply ma kamar na rena na kenan blocking shi ma kawai nayi duk wanda wallahi duk wanda na duba na ji phone na naji magana ka kami magana ya na sallah sai kana ko ya halaka na da kai wallahi ina blocking ka ne kuma ni da kai magana da kai ya kare kenan hakki yau ma in dai kan ya nabi sallallahu alaihi wasallam ina blocking ka ne wallahi sarki zaki wallahi eh, jahilci ne ka je ka nemi karatu eh ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, me yasa ka san dalilin da yasa ya je karbi ya nemi eh, gafara wa iyayensa wa mahaifiyansa Allah ya hana kaza kaza to gashi nan kai ne babban wawa gashi nan malam Musa ya bada example ya ya ya, ya, haka a'a wai Allah ne bai so annabi ya bude wannan kofa waɗanda suka mutu cikin alil fatara bi ma'ana a je ana neman musu gafara a'a Allah ne kawai ya rufe a'a wallahi annabi ya yi kuka na ruwanka yanzu kai wawa ne a ce maka wai annabi ma ya yi kuka kai wawa ne ba abin kuka bane kai ma gare ka a ce maka wai annabi ya yi kuka kai ba abin kuka bane gare ka a ce maka wai annabi ya kuka kai ma ba ba abin kai kuka bane wasu wawaye ne wallahi ina ban mamaki wasu wawa ne amma shi na kallon wani wawa wasu wawaye ne wallahi a ce maka wai annabi ya kuka tsakaninka da Allah da annabi ko da gaskiya ne ma a ce maka wai annabi ya kuka kai ba abin kuka bane gare ka annabin ka zubar da waye kai ba abin ba abin hawaye bane gare ka alhamdulillahi mu daje zuwa zu mu daje zuwa Allah sa mu duka mu gane mu daje zuwa da kaɗan kaɗan kowa sai ya gane wannan tattauna abu tattauna umma babu ladabi ciki babu shirme ne wallahi shirme ne kaga koya kake in ka zo kai wannan magana kai shi na alkhairi wallahi koya ake kinka shi kaga wani daraja da wasu matsayi in kai wasu ababa ma shi ana ragan maka saboda ka ragarma wanda ya dace a ragarmawa amma komin darajanka wallahi tallahi in ka fito tsagaga shi kaga girman ka ya zube kobo ma ba sayan ka girman shi ga girman ka ya zube irin kallon da ake maka da na mutunci da girma shi ga yanzu kai baka da wannan ka zama shara ma ya fi ka ka zama ka zama wani gongon shara kawai ka zama gwangwani gwangwani ka zama gwangwani baka da wani baka da wani kima to Allah sa mu dace mu daje zuwa insha Allah da ikon Allah wannan lamari she an bar shi she an bar shi tunda ba Allah ne ya faɗa ba a cikin a ce a ah, gashi Allah ya faɗa gashi nan ma ana magana wa cikin Qur'anin ma na eh, Annabi Ibrahim ba kowa ma ya yarda kan haka ba cikin Kur'anin ma a ana kawo tawili ana ka a ga fassaran ga abin da ya dace ga balle ka kado ko hadisi ka zo kuma hadisin wala Allah ga malam in zabi kamar kana na faɗi wa shi malam alkari ai ba ba faɗi wanka yasa kai da ba ai in dai in dai faɗi wanne ga shaidar bauchi shekara da shekaru tun kamin a haife mu yana faɗa tun kamin a haife mu yana faɗa ga Shek Usman Nusharo tun kamin a haife mu yana faɗa kai kwanan-kwanan nan ga Dr. Shakima shekara da shekaru yana faɗa. Ga Malam Ahmad al yana faɗa. Ko shekaran jiya mun zo shi ma ya sake faɗa. Duka suna faɗa yi. To amma a'a dace ne inda ake gani a'a ah, to ya dace abin da ka faɗa to gashi nan malam Musa ba da sabo ai to in dai haka ne in dai banga magana ma logic ne in dai ka doki inna wa a baka finnari ka doke shi gaskiya to me yasa baka ɗauki inda kuma aka ce eh, wasu sahabbai guda eh, guda goma sha biyu su ma munafukai bane amma wannan kana ba da tawili wannan kana ba da tawili wannan kana nuna cewa ba da wayan nan ake ba da wayan nan ake ba da wayan nan ake ba da wayan nan ake wannan kana yi ka bada ta Allah sa mu dace Allah sa mu duka mu gane Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Malam Musa Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi da wannan magana da kai Allah ya saka maka da alkhairi Malam